الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى مدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه أخنقه أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعين هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع ألا فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من صلاته قلنا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك ثلاث, ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فاستأخر ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا نعم موثقا نعم موثقا يلعب به ولدان المدينة فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادة عبادتهم فيدفعهم الله تعالى بما يؤيده به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد فكيف من هو دون الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد والجهاد وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه وتعالى سبحانه بما نصر به الأنبياء وأما من ابتدع دينا لم يش... لم يشرعوه فترك ما أمروا به نعم، ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك في الأنبياء والصالحين والشرك بهم فإن هذا يتلاعب به الشياطين قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى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 hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya daidai da nawa ne sha hudu sha hudu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatul dalila fit tawassul wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ابن تيمية هنا مغنى أكن batun ganin aljanu ko shaidanin aljanu yayin da mutum ya mayar da kaburbura wuraren bautarsa wuraren addu'arsa wuraren neman agajinsa yana kiran da cikin kabarin yana neman ya agaza masa ya taimaka masa cikin wani sha'ani daga cikin al'amuran rayuwarsa yake to a irin wannan yanayi wani lokaci zai iya ganin wani wanda yake ganin shi ne na cikin kabarin ya zo ko ya fito ko ya yi magana da shi yake to amma in haka ta faru wannan da ta gani ba wannan mamacin bane shaidan ne wato aljani ne shaidan ya fito don ya fitar da kai shaidanu na iya bayyana cikin wata sama daga cikin kamannin da ɗan adam zai iya gani su bayyana gaba gare shi da niyyar su fatar da shi da niyyar su kautar da shi daga kan tafarki madaidaici da shi ne ke gaya mana annabawa su kansu shaidanu na bayyana gare su sukan bujiran musu domin su yi kokarin bata musu ibadarsu. ko su yi kokarin cutar da su shi ne yake kawo mana dalilan da suke tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama shaytanun aljanu sun bijiro masa da niyyar su cutar da shi da niyyar su kasa masa ibada amma Allah madaukakin sarki yana sanar da shi hanyar da zai ya kare kansa daga waɗannan shaytanu ta hanyar karanta addu'o'i na shari'a kamar yadda dai muka gani ko muka saurara a wancan sati ko a wancan darasi da ya gabata to ibnu taymiya bai gama kawo shaida ko hujjoji akan haka ba sai ya ci gaba da wannan yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli salat as an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wata rana yana sallar asubahi wa huwa khalfahu shi Abu Sa'id al-Khudri yana salla a bayansa faltabatat alaihi al-qira'atu sai aka ji karatun Qur'ani ya rikirkice wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama falamma faraga min salatihi yayin da manzo Allah ya gama sallah qala sai yace law muni wa iblisa ina ma kun ganni kun ga iblis fa ahwaytu bi yadi fa ma ziltu ahnaquhu sai na kai masa kamu da hannuna na kai masa kamu da hannuna kuma ban gushe ina shaƙe shi ba hatta wajadtu da lu'abihi baina usbu'ayya hataini har sai da naji danshin ta tsakankanin yatsun nan nawa guda biyu al ibhami wallati taliha babbar ɗan yatsa da ta kusa da ita wato saboda shakar da ya masa a al'ada za ka shaƙe mutum yakan sa babbar ɗan yatsa ka buɗe tsakankaninta da ta kusa da ita ka yi shakar da wani lokaci da ya shaƙe shi har sai da ya ji ya yawunsa a jikin hannunsa manzo Allah ya gaba da cewa walau la wasu aki Sulaiman ba dan addu'an nan da dan uwana annabi Sulaiman yayi ba ta cewa rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ba dan wannan addu'a da annabi Sulaiman yayi ba ya roki Allah Allah ya bashi mulki wanda bai kamata ga wani ba bayansa wannan addu'a ita ce ta sa ba dan ita ba la asbaha marzuqan bi sariyatin min sawaril masjid da wa da gari shi wannan shedanin aljani a daure a jikin wata birka daga cikin birkokin masallaci ya tala'abu bihi subyanul madinati har ma yaran mutanen madina su rika yin wasa da shi faman istata'a an la yaqula bainahu wa bain al-qiblati ahadun falyaf'al wanda duk yake da ikon kada ya bar wani ya shiga tsakankaninsa da tsakankanin al-qibla ya aikata haka to wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya faru gare shi dalili ne da yake nuna cewa shaidanin aljanu suna iya bujurowa ga dan adam su yi kokarin cutar da shi ko kuma kasa masa ibada wannan hadisi imamu ahmad shi ya roƙo su a cikin musnadinsa wa abu dawud fi sunanihi haka nan abu dawud ya roƙo su a cikin sunan dinsa sai dai riwayar abu dawud ba riwaya bace cikakkiya kamar ruwayar imamu ahmad wannan siyakin da muka karanta siyaki ne na imamu ahmad shi ya rawaito shi a musnadinsa da salsala mai kyau isnadin sa hasan ne riwayar abu daud ta fara daga famanin safa Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al iya wannan abu daud ya rawaito وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه a cikin littafin muslim sahihin littafin sa daga abu darda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya yana sallah fa sami'nahu sai muka ji shi ya kulo yana cewa a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka yana maimaita wannan kalmar ina neman Allah ya tsare ni daga gare ka ina neman tsarin Allah daga gare ka ثم قال al'anuka ألعنك al'anuka الله ألعنك بلعنة uku. ina tsine maka da tsinuwa ta ubangiji ina tsine maka da tsinuwa ta Allah har sau uku wato su dai sahabbai suna jin wannan da su san me ke faruwa ba wata saka yadahu ka annahu wani shay'an sai muka ga annabi ya miƙa hannunsa kamar wani abu zai kamo su balan ma faraga min salatihi da manzo Allah ya gama sallah mu dai mun ga wannan abu na faruwa manzo Allah yana ta isti'aza yana ta tsinuwa yana mika hannu amma ba san me yake faruwa ba tunda su ba sa ganin shi wannan shedanin aljanin a lokacin manzo Allah shi yake ganin sa guda gama sallah sai suka ce ya rasulullahi sami'na ka taqulu shay'an fi salati lam nasma'aka taquluhu qabla zalika mun ji ka kana fadar wani abu a sallah wanda ba mu taba jin ka kana fadar irin ka ba gabanin haka ba mu taba jin ka kana fadar irin wannan a cikin sallah ba wara aina ka ba yadaka mun ga ka kuma miƙa hannunka ba mu san dalili ba qala sai manzo Allah da su inna wallahi iblisa ai makiyin Allah ne iblis a bi shihadin min ya yazo da wani garwashi ko sani na wuta ya li yaj'alahu fi wajhi dan ya sanya mishi a fuskata fa qultu sai nace a'udhu billahi minka nace a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka har sau uku thumma qultu sannan nace al'anuka bi la'natillahi tamma al'anuka bi la'natillahi tamma al'anuka bi la'natillahi har sau uku fasta daga nan sai ya ja da baya thumma aradtu an akhudahu sai na in kamo shi ولولا دعوة أخينا سليمان بعد الدعاء أو أمه Sulaiman ba la asbaha musaqan da ya waye gari a daure yal'abu bihi wuldan madina yaran madina suna wasa da shi daya zamana addu'ar annabi Sulaiman ta samu karbuwa cikakkiyar karbuwa shi yasa haka ba ta faru ba shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa gudanar da aljanu yake sa su aiki yadda yake so yake hora wanda ya kangare daga cikin su suna yi masa da'a a bisa mujibin annabci da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kasancewarsa shi annabi ne a bisa mujibin sarauta da Allah ya bashi da'ar da aljanu suke yi wa annabi Sulaiman suna yi masa ne bisa mujabin sarauta mulki da Allah ya bashi amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya da aljanu suke masa suna yi masa ne a bisa mujabin annabci domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki da ya bashi zafi tsakanin ya zamo bawa ya zamo manzo sarki ko ya zamo bawa manzo sai ya zaɓi ya ce bal abdar rasula in zama bawa manzo din a in zama sarki manzo to da'ar da shi da aljanu suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda suka zo suka saurari alqur'ani a wajen sa kamar yadda ya zo a cikin suratul jin da cikin suratul ahqaf wannan da'a ce bi mujibin nubuwa ko bi mujibin nubuwa kasancewar annabi ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga ɗan adam da aljanu gaba ɗaya shi kuma annabi Suleiman suna yi masa biyayya ne bi mujibil mulki kasancewarsa Allah ya ba shi cikakken mulki mulki na mutum da aljan gaba daya to duk da cewa aljani an halicce shi daga jiki wanda yake latsi kamar yadda muka faɗa a wancan darasin wani jiki ne wanda baya kamuwa da hannu baya ganuwa da ido baya tabuwa da hannu sai dai wato ainihin idan ya rikida ya canza sama, ya shiga wata sama da ido zai iya rikida saboda Allah ya halicce shi daga wuta ya halicce shi daga wuta kamar yadda ya halicci mala'iku daga haske to wannan jiki ne lafi baya kamuwa haka a hannu to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mana cewa ba dan addu'ar dan uwansa Sulaiman ba da ya saki wannan aljani har ma ya daure wannan take nuna cewa ko dai Allah madaukakin sarki ya canza jikin aljanin ya zama jiki ne wanda ido zai iya sa hannu zai iya kamawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la asbaha musaqan yal'abu bihi wuldarul madina domin yaran Madina ba za su iya wasa da shi ba sai idan ya zama jikin da ɗan adam zai iya rika to abinda ibn taymiya yake so ta yace fa idza qalat ash-shayatin ta'ti anbiya alaihim as-salatu was-salam litu'ziyahum wa tufsida ibadatahum idan ya kasance shaydanu na aljannu suna zuwa ga annabawa Allah ya tsira da aminci a gare su li tu'ziyahum dan su tutar da annabawan wa da ibadatan su bata wa annabawan ibadarsu wa yadfa'uhum Allah ta'ala bima yu'ayyidu bihi al-anbiya Allah madaukakin sarki ya ije su da abin da yake karfafa annabawa da shi min addu'a ila addu'a wa zikri da zikri wal ibadati da ibada wa min al-jihadi bil yadi da jihadi da hannu na waɗannan abubuwa da Allah yake ƙarfafa annabawa da su ya ije musu waɗannan aljanu ko waɗannan shaidanun aljanu fa kaifa man huwa dunal anbiya to idan ya zan annabawa haka na faruwa gare su ina ga wanda ba annabi ba kaga shi shaidani aljanu ya bijiro gare su dan ya bata masa aqida ko ya ɓata masa ibada wannan min babu aula wa ahra فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع شياطين الانس والجن النبي صلى الله عليه وسلم يا مرقشي شيطان متامد الجن بما ايده الله تعالى لابن الله مؤتكين تركيا ترفتيش لشي من انواع العلوم والاعمال ما نوع اوكي الهي بكما ايوكا ومن اعظمها ما في جرمك ايوكا سورة الصلاة والجهاد al’ulum yana nufin irin su addu’o’i irin su zikiri al’amal kuma irin su sallah irin su jihadi ga waɗannan ne Allah maɗaukacin sarki ya ba wa annabinsa dama ya murƙushe shaitanin mutane da aljanu wa a ahadithu nabi sallallahu alaihi wasallam salatu wa jihad nafi ya yawaitin hadisa annabi sallallahu alaihi sun zo ne cikin lamarin sallah da lamarin jihadi فمن كان متبعا للانبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الانبياء wanda dai ya zan me ji ne sau da ƙafa ga annabawa to Allah madaukakin sarki zai taimake shi ya ba shi nasara kamar yadda ya ba wa annabawa ko da irin abin da ya ba wa annabawa nasara ya ba shi nasara ta hanyar addu'o'i ta hanyar zikiri ta hanyar jihadi ya fi ƙarfin ko ya murkushe dukkan wasu shayadinin insu wal jinni wa amma man ibtada amma wanda ya kirki kirkiri wani addini na bid'a lam yasra'uhu wanda annabawa ba su zo da shi ba fa taraka ma umiru ma amaru bihi min ibadati ya bar abin da annabawa suka yi umarni da shi na abauta wa Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba tare da yi masa tarayya ba wattida'a nabiyhi ya bar abinda Allah na madaukakin sarki yayi umarni da shi annabawa suka yi umarni da shi na ayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya shi ma shara'ahu li ummatihi cikin abinda ya shar'anta ga al'ummarsa wattada'a al-guluwa ya ƙirƙiri wuce gona da iri da shishigi da zurfafawa fil anbiya wa salihin cikin sha'anin annabawa da salihai wa shirka bihim ya kirkiri wato yin shirka sa da annabawa da salihai ya hada su da ubangiji wajen bauta ko wajen sifofinsa ko wajen ayyukansa ko wajen ayyukansa ko wajen wato haƙoƙinsa fa inna hadha ya bihi shayatin to duk wanda yake bisa ga wannan tafarki shi shedan za su dinga wasa da shi suna ta da shi suna jan shi inda baya tsammani shi ne shedanu suke da dama a kansa na halakar da shi wato duk wanda ya bar tafarkin annabawa ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tauhidi to wannan yana kan gabar da da shedanu na aljanu za su iya jan cikin halaka Allah yana cewa innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu shi shedan ba shi da wani iko ba shi da wata kudura sai ya ga ya samu nasara akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ko suka zama bisa ga ubangijinsa ga ubangijinsa kadai suke dogara inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawna kadai ifan da yake da shi yana da iko ne akan waɗanda suke jibintarsa waɗanda suka kama tafarkinsa suka kama ayyuka irin nashi wallazina hum bihi mushrikuna waɗanda suke gwama Allah da shi cikin ibada to waɗannan su ne shaitan ko kuma sauran shekalun aljanu suke da iko a kansu na su yi galaba a kansu ko su halakar da su sai su fadar da su tayar da su da kan hanya na daidaiciya Allah na sain inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina bayina wanda idafa ce ta tasri bayina waɗanda suke masu daraja bayina na kirki bayina waɗanda suke masu nauta mun ni kadai ba ka ba wani abu tare da ni to ba ka da iko a kansu illa man ittaba'aka min al-gawi sai dai wanda ya bi ka daga cikin tafasu to duk wanda ya bi shedan wannan shedan yana da dama sauran shedanun aljanu suna da dama na su halakar da shi wa minha أن يدعو الراعي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال ومنها أن يقول لذلك الشخص أأنت فلان ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه القوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله هي الله تعالى وتقدس ويكون ذلك شيطانا وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في, في حكايته المشهورة حيث قال كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك قال فقلت له أأنت الله الذي لا إله إلا هو اخفى يا عدو الله قال فتمزق ذلك النور وصار ظلما وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازل نعم. وبمنازلاتك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلا فقيل له كيف علمت أنه الشيطان قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا, لا تنسخ ولا تبدل ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله في اليقظة ومستندهم ما, ما شاهدوه وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي فهذا في رؤية المنام لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به في المنام وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أتى من جهله أتي من جهله ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ibn taymiya ya game gaba da cewa wa minha daga cikin hanyoyin da zai fahimci cewa wannan da ya bayyana gare shi yana cewa shine wali wani ko annabi wani ko shehu wani shedan ne ba wannan shehin bane ba wannan mamacin bane an yadkur ra'i bi zalika rabbahu ta'ala daga hanyar da zai fahimci haka ya fahimci shaidan ne shi wannan da ya ga wannan abu to ya daga hannu ya yi addu'a ya roki ubangijinsa liyubayyana lahu alhal dan ya bayyana masa yaya gaskiyar al'amarin yake ya yi addu'a Allah na sai sarki bayyana mun gaskiya cikin wannan al'amari wannan da ya zo ce mun shi ne shehu ne ko shi ne waliyu ne to Allah ka nuna mun gaskiyar al'amari, ya addu'a ka gani wa min ha an yaqula li zalika shai? shak ko kuma ya gaya ma wannan mutum da ya gani wanda yace shi ne annabi wane? ko shi ne ko shi ne ko shi ne waliyu wane? ko shehu wane? ya tambaye shi ya ce a anta fulan kai ne wani din nan wa yuqsimu alaihi bil aqsam al mu'azzama wato ya hada shi da Allah ya yi masa rantsa rantsa masu girma ina neman ka rantse da Allah wanda ya halicci sama da ƙasa wanda ya halicci wuta da aljanna da wuta wanda ya kaza wanda ya kaza ina neman ka rantse da Allah wanda idan ƙarya kake yi zai halaka ka ya kakkarya ka ya daidaita ka ya sa shi yadda ya rantsuwa da suke tsama su girma ya sa shi wannan ya gani zai iya yi a nan ne zai fahimci cewa ƙarya yake yake ba shi bane حين أن يرسل عليه بالأقسام المعدمه ويقرأ عليه قوارئ القرآن انتم متى وتقرأ علينا القرآن ولما تكي قنقصة الزيسية surori masu kwakwata zuciya karan kuma suratu zariya suratu tur karan eh, kuma ta irin sa'a sa'ala sa'ilun bi azabin wata irin waɗannan surori alƙari'a mal qari'a surori waɗanda suke kwakwata zukata ka karanta masa irin waɗannan surori ila gairi zalika min al-asnab allati tadurru shayatin da abubuwa ire-iren waɗannan wanda suke cutar da shaytanu ka karanta za ka fahimci cewa shaytan ne ba wannan ne da ya bayyana ya yace maka shine wani ba wa hadha kama anna kaseeran min al-ubbad yara al-ka'aba ibnu taymiya yace haka kamar yadda da dama daga cikin waɗanda suka kadaita suna bautar Allah wani sai ya ga ka'aba ta tsoku bihi za ku ji ana cewa walewa da ai ka'aba ma ke zuwa ke zagaya shi shi ba sai ya je ba ita ce za ta zo ta yi da rafi bihi ta ɗauku bihi wa yara arshan aziman wa alaihi suratun azima ko ya ɗaga kai ya ga wani ainihin al'arshi wata kujera babba kuma ya ga wata halitta babba a kai saboda irin ma waɗannan ubbatun galibi za a tsara ka same su jahilai saboda sun yanke daga batun ilimi Sun tsani ilimi su suna ga ilimi zai bata maka lokaci yaya ba za ka je ka bauta Allah ba ka zauna kai ta karatu suna kiran suna kiran suna kiran wannan ilimi wanda ake karantawa da cewa ilmul khira wato ilimi na kamar ilimi na tsummokai yaya ga ilmul hal ka je ka bauta wa Allah ka yanke daga jama'a ka shiga daji ko rayu da kuraye kurayi da karnuka kurayi a bola ku wahalar da zuciyar ku wahalar da kawo kanku yaya da za ku wannan ba za ku zauna ku yi ta karanta karanta a cikin takarda ku shi yasa za ka samu waɗannan sun fi nesa da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yanayin da suke bauta a cikin sa saboda ba su san sunnar ba da irin wannan shaidan kuma sai ya samu abin farauta kawai a cikin irin wannan ahwal da suke samun kansu a ciki sai kawai su ga ko dai su ga ka'aba ta ji tana dawa su har kawai sai su dinga ganin mutum mutum ya haka na ka'aba kawai ko wani mutum mutum ya haka kaso ya yi kan to in ba ita a ko su ce sun ga sun ita ka'aba ce ta zo ko su ce sun ga mala'ika ko su ce sun ga Allah ma gaira askasan tas'adu wa tanzil kawai ya dinga ganin wasu ƙuyin mutane su hau sama su sauko su hau sama su sauko sai yanzu zunna hal mala'ika sai ya tsammaci mala'iku kawai ke gani ne ya ga cewa matsayinsa ne ya karu bai san cewa ba ya ƙara ci ba ya ƙara komawa baya ne yana kusantar shaidanu shaidanu kuma suna ganin cewa yanzu ya kusa shiga hannu shi kuma yana ganin yana ci gaba ne ويظن أن تلك السورة هي الله تعالى وتقدس sai ya tsammaci wannan halitta da ya gani babba akan al'arki sai ya tsammaci Allah ya gani ta'ala wa taqaddasa Allah ya ɗaukaka Allah ya tsarkaka a yi masa irin wannan gani wa ya yakunu zalika shaytanin kuma sai ya zan wannan shaytan ne shaitanin aljani ne ba ba ba ba batun mala'ika bare batun ubangiji shedan ne wa qaddarat hadhihi al-qissatu li ghairi wahidin min an-nas mutane da dama irin haka ta faru gare su ibnu taymiya ce mutane da dama irin haka ta faru gare su ibnu taymiya yana labarta mana abin da ya ji ko abin da ya gani ko abin da wasu masu gaskiya suka faɗa masa ko abin da ya faru gare shi shi kansa yana babu wannan labari ne ya taɓa cewa akwai wani sarki irin sarakunan nan ko ƴaƴan sarakuna wanda ake ba su sarauta wani lardi ya shiga ko farauta ne ko wani abu cikin dawa kawai fadawan nasa sai suka ɓace masa sai zamana ya wayi gari a cikin dawa shi shi kadai wato ishirwa ta kan masa ya ta ya ta san mahalaka yana cikin haka kawai sai kawai ya ga ya ga ibnu taymiya ibnu taymiya ya zo ya nuna masa abin nan ya kawo masa abinci da abin sha ya dora shi a hanya ce ga inda za ka bi sai kawai ya fita da ya koma shi wannan sarki sai dai ya samu malik mardin daga cikin sarakuna na cika sai ya gaya musu shi wannan sarki da aka faru gare shi ba ma musulmi bane da ibnu taymiyyah ya bayyana sai masa wa'azi sai musulunta Shi ne sai ya koma sai ya gaya wa ɗaya daga cikin sarakunan fita. lokacin shi kuma ibnu taymiya yana ba masa yana kan an tsare shi yan bid'a sun tsare shi yana kan ma a kuntuku a cikin kala a masar saboda haka sarki sai tara delegate cewa a je a samu ibnu taymiyyah nan ashe haka yake da karama ashe haka yake aka je aka samu ibnu taymiya aka ga masa yace to gaskiya ni ban san wannan labarin ba baka sani ba eh kun ganda nan ba ai akwai kurkuku nake ina ni ba inda ne ni nake kurkuku ba ta daji har in taimaki wani ce a'a ba ni ba malami da Allah da wani ne ai kaga shikenan likafa ta ci gaba likafa ta ci gaba kasuwa ta bude kuma to shine sai wasu ai ba shi bane ya za a yi shi kadai yana masar kuma yana can aljismu la yakununa fi makanaini fi zamanin wahid jiki daya a same shi a guri biyu daban-daban a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba ina nan a masar a kurkuku kuma sannan ina can a tare da su har ina muku wa'azi to shi ne sai ke gaya musu cewa ta yi wasu ne daga cikin aljanu da suna da suna sona saboda haka sun ga irin hanyar da nake bi wajen in yi wa kasar wa'azi in na musu wa'azi suka musulunta kuma in musu ihsani in kawo abinci in ba su shi yasa suka so su kwaikwayi haka su ma su je su yi to amma sun ka fito da a cikin kamanni na sai almajirai ibn tabiya suka fito to ba zai yi zama mala'ika bane ba zai yi mala'ika bane ya je yayi wannan aikin ba aljani ba sai ya ce a ba mala'ika bane dan an tambaye shi kai ne sai ya ce eh me yayi ayya ce mala'ika ba ya sai saboda ka ba mala'ika ba ne to irin ne ta faru ce ta faru da dama da dama ta faru wato aljanu suna bayyana ga mutane wannan wani abu ne wanda in ba waɗanda suka kafirce wa Allah da manzonsa ba ba wanda zai yi musu wannan ya ce bai yarda ba ko ƙarya ake abu ne wanda yake ya tabbata ta hanyar tawaturi ba ya ta hanyar ɗaiɗaikun mutane ba ta hanyar gangansu sun kafuwar duniya ake jin wannan har zuwa yanzu akwai wanda sun shahara da haka ma akwai wani alƙali da ake kiransa abul hasan al-hasan ibn ali al malami ne daga cikin malaman hadisi har ma akwai wasu fawaid da aka tara ana kiran su al-khilaiyyat ana so fawaidul 20 ana kiran su al-khilaiyyat hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma asar na sahabbai da tabi'ai aka tara wanda riwayar ta bayan abu ishaq al-habbal a masar ba a taɓa yin wani gagarumin malami da yake da isnadi ali kamar kamar abul hasan al-khilai ba an naɗa shi alƙalanci ya yi alƙalanci na ɗan lokaci kaɗan ya nemi a yafe masa baya buƙatar alƙalanci saboda haka sai ya ƙaurace wa mutane ya shiga batun ibada kawai to shi wannan abul hasan al-khulai malaman tarihi sun tabbatar da cewa aljanu sukan zo gurinsa har su masa kara yakan yi wa aljanu shari'a har na wani lokaci sati guda bai ga wani aljani ba ya zo ya kawo abin nan to shi ne daga baya da suka zo sai suke cewa abin da ya hana mu zo gidanka mu kawo ƙara ɗan kwanakin nan shine akwai usurujja usurujja wani ɗan itace ne wanda yake da ɗaci amma yana da ƙanshi ba san shi da Hausa ba ba na jin kuma a shi a ƙasar Hausa wani malamin ya taɓa nuna mana shi haka yake kamar kamar abin nan ya take da suna abago ba wannan mai girman nan banda kamar banda yake girman sa haka yake kamar banda yana da ƙanshi ra'ayi ta mai daɗi amma kuma ɗaci gare shi kamar yadda ya zo cikin hadisi Mana za a ci akwai shi da na gaishe shi dai wani malami ya taɓa zuwa mana da shi lokacin muna karanta hadisin sai ya zo ya nuna mana shi Yaushe akwai wannan ɗan ce a gidanka mu kuma ba ma sai shi yasa ka daina ganin wata rana kamar yadda abul fadl al-jawhari yana da cikin sirra alamin lugala da tabaqat tabaqat shafi'iyya na tusi yake cewa wata rana shi wannan abul fadl jauhari ya tashi cikin dare sai ya ga haske sai da ta asbahi ta yi yana fita sai ya tafi yana fita da ya tafi sai ya je wajen da shi wannan mutum abul hasan al-khilai yake zama don ibada na fulfulinsa da kiyamun lailinsa da karatun qur'aninsa da abin yana zuwa ya taka abin hawa sai ya je ya shiga cikin masallaci yana shiga masallaci sai ya ga wani dan saurayi a gaban shi wannan malami yana karatun qur'ani a gaba karanta masa qur'ani sai ya tashi sai ya fita sai shi wannan abin fadlul jauhari sai ya bi shi yana bi shi ya ga ya hau doki yana hawa doki sai ya ga dokin ya yi tsuntsu ya yi sama nan da sai ya faɗo su ma sai wannan malamin ya dinga kiran shi abal fadl is'ad is'ad hawo ka shigo hawo ka shigo daga baya farfaɗo ya shigo sai na ga abin mamaki ne dan yaron nan da ya zo karatu ka, na ga kawai da ya doke shi take ya yi sama ke eh wani yaro ne daga cikin aljanu nan yake zuwa ko da yaushe ina karanta masa juz'i ɗaya na alqur'ani to nan, nan saba mai shi yara, yawa sai a cikin fatawansa yana faɗa cewa da cikin littafin sa da da littafin sa al-jawab sahih liman baddala dinil masih yana faɗa cewa akwai wani mutum ana kiransa da sufi daga cikin irin shehinai ne bayan ya rasu kawai sai aka dinga kawo abin nan sai a dinga kawo wasiƙu da rubutunsa zuwa ga almajiran da rubutu zuwa ga almajiran sa kawo wasiƙa ga tanan da rubutu rubutun hannu zuwa almajiran kuma ya rasu ibn taymiya ce ɗaya daga cikin almajiran nasa wanda na san mutum ne mai gaskiya ya zo ya kawo min ya nuna min wannan takarda na gani ina gani sai na garbusun aljanu ne ibn taymiya ya ce wa qad arastu khat aljin li'annahu li'anni ra'aytu ghayra marra yace na san rubutun aljanu dan na ta ganin sa ba sau ɗaya ba ta ba yace kuma ina gama dangane sai na gama dangane da irin nan to akwai a cikin abin nan wani malami da ake kira na man talaka abin da ake yi masa shi na ya kasance har wani aljani da zunta sai ke amma fi tura al shi malamin bai sani ba shi da yana ga wata yar mage kullum jikinsa ashe aljani da yake fa'idantuwa da darasi ana nan sai ya gane da ya gane sai ya ce to abinda yake so ka ka samu kuɗi daga ran nan bai ƙara ganin magen nan ba to ba sani da yayi saka ce kai malamin nan ba ya ga dai ne <laughs> kuɗi kuma ba ta zai je kenan yake bai ƙara da ƙara ganin sa ba to wani abubuwa ne da suka shahara akwai abu imran al-sammar wannan kuma a cikin hilyatul awliya na abu nu'ay abu imran al-sammar yake cewa wata rana ya fita da daddare kafin asuba sai ya je masallacin wani wani malami malami ne shahararre ana kiran shi al-Hasan jadi sai ya shiga masallaci ya je kofar masallacin a kulle shi kuma malamin yana ciki sai ya ji ana ta addu'a wasu mutane suna ta amin amin kasar dare kafin asuba malamin yana addu'a wasu mutane suna ta shi mutumin mai zauna waje shi abu abu imran sammar yace sai zauna waje sai lokacin da aka gama abin da sai lokacin da asubahi sai mai kiran sallah ya zo ladan ya bude masallaci na shiga ina shiga sai na ga malamin nan shi kadai yana kalla a kibla yana tawar dansa ba kowa da gama sallah ya kira ya zo kusa da shi ya ce ya shi ra'aytu ajaban kawo yi mamaki ba ji kana abin nan wasu mutane suna ta suna zuwa kana ta abin nan kana ta kana ta addu'a suna amin amin amin kuma yanzu an bude masallaci na shigo sai kai kaɗai da gani sai yake ga masa cewa aljanu ne min ahli nasibi nasibin gari ne a cikin sha aljanun garin ne can suka zo shine suka zo muka yi darasi a muke addu'a wa'in wannan tana faruwa akwai wani littafi na na da sufan nan Abdul Wahab Sharani wani rikakken sufi yana da wani littafi sunan shi sunan shi nan hakika ne sunan littafin amma littafin ya kunshi sa tambayoyi ne guda 80 tambayoyi ne guda 80 a muqaddima yake aljanu ne suka zo suka rubuto maka. a 26 ga watan Rajab shekara ta 955 tambayoyi 80 da suka rubuto masa akan tauhidi ne ya amsa su ya rubuta su a cikin wannan littafi sunan littafin tashkur ran fi as'ilatil jan wanda shi ne sunan lissafin ran ran daga rai wato algita kashfur ran fi as'ilatil jan wato yayi kainuwa ko wani rufi akan tambayoyin aljanu lissafin an buga shi a masar tambayoyi ne guda tamanin ya ce aljanu ne suka suke masa sai haka wani abu da wanda yake mutawatiri ya yaɗu daban-daban a wurare daban-daban shi kansa inda ibnu taymiya da yake cewa ya san rubutun su alama ce ciki cewa suna zuwa su yi tambayoyi su kawo masa fatawa su kawo masa fatawa shi wannan shara ne abin da yake cewa a fatawar wani kare ne ya zo da ita a bakinsa a rubuta a bakinsa yana zuwa yar sai in yahudi kada ya fahimci cewa fatawar aljanu ce da sai da kan ibnu tabi'a yake cewa in aka samu shaidanu to shike sai su kasar da wanda ba shi da tauhidi wanda bai san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce wa qaddarat hadhihi al-qissatu li ghayri wahidin min an-nas irin wannan kissa ta faru ga mutane daban-daban fa minhum man asamahu Allah daga cikin mutane akwai wanda Allah madaukakin sarki wa isma yayi wa kariya wa arafa annahu shaytan ya gane cewa wannan shaytan ne ka Sheikh Abdul Qadir kamar Sheikh Abdul Qadir Jilani sai hikayat ilmas mashhura a cikin kayan nan tasa da ta shahara a tsakankanin malamai ai ku kala inda shi yake cewa kuntu sun ibada ibadati wata rana ina ibada ina tsakiyar ibada fara aiku arshan azima sai na ga wani al'arshi babba wa alaihi nurun kawai sai na ga wani haske akan wani al'arshi fa qala li sai na ji kawai ana ce da ni wannan hasken yana magana yana ce min ya abdul qadir ana rabbuka ya sai abdul ni ne ubangijinka wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghayrika na halatta masa duk abin da na haramta ma waninka qala fa qultu lahu sa'id qadir yace mata a anta allazi la ilaha illa huwa kai ne yanzu wannan da babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai yakka ya adu wallah kace min da gani ya mace Allah amma a nan Kano sai ka ji ana cewa an ga Allah a nan shi ga shi wanda ake cewa shi din ake bi bai yadda in ya ga irin wannan abubuwa bai fito ya ga Allah ya san shi dan amma a uwan don lemu an sha cewa an ga Allah an sha faɗa ko kwanan nan ba a jima ba ba a fi tanni ba to shi ne yake cewa ihsa ya adu Allah fata da zaka zalikan nan da nan sai wannan haske ya daidai ya daidai ya fara gulmatan ya zama duhu kirif wa kala sai ya je yana cewa ya abdul qadir najauta minni bi fiqhika fi dinika wa ilmika ka samu kuɗuta da gare ni saboda iliminka da fiqhinka da iliminka a addininka to kaga ba abin da zai kubutar da kai daga wannan sai ilimi shi za a ga waɗanda suke kama tafarkin sufanci din nan suna yadda ilimi su suka fi kowa halaka a ciki amma wanda zai kama tafarkin ilimi to za ka ga shi yana ɗanyo baya baya ƙarfi ma za ka ga ya tattara abubuwan ya wata amma waɗanda sai sa da gayya ake jahiltar da mutanen ba a so a koya musu ilimi dan ilimi shi zai kusa da shi zai tsayar da yace na jarfa min ne da hika sai dai ni ka ilmika fannin da kai wa addini da ilimin ka da ka sani da addini shi ya kusa da mutum nawa ne zai ji haka yana kuma ibada sai ce fa a cikin halin ibada fa nake ai abin da zai duba kenan a halin fa kadaita nake da ubangiji ne je hana Allah ya karrama ni da wannan ya yi min baiwa ya hana samu abin da ya haramta wa saura ba suna cewa an yi usuli ba shi nan kuma maganar a kawo maka ruwa kai alwala bai so ba har kai sallah da ka gama wasu suna yi kana iya sa kafa ka tura gwangwanin ruwan ya tsare ka ce ka tashi ka gafarta musu bashi. ba kai suke yi wa mutu ba ka so <laughs> akwai wanda aka yi a nan garin ya kai wannan matsayin da ya zo ya ga kuna alwala za ku yi azhar ko la'asar sai ya sa kafa ya ta shuye dangane alwala din dangane ruwa abin da ruwan alwala din kace ku tashi ku tashi ki na na na yafe muku na dauke muku da ni ba ku ba ku ba na ke baya to shine yake cewa najauta minni bi fiqhika fi dinika wa ilmika wa bi munazalatika fi ahwalika da kuma yadda kake fito na fito da shedan fito na fito da san zuciya kake yaƙar zuciyarka cikin dukkan halayenka na ibada munazala shine fito na fito da yake yi da san zuciyarsa fito na fito da yake yi da shedan wannan yaƙi da kake yi da shedan to ya ya kubutar da kai yace laqad fatantu bi hadhihi al ittati 70 rajulan mutane 70 mutane 70 masu ibada na fitida ta hanyar ta wannan hanya wato kai ma da yanzu ka shiga cikin lissafi in ce musu ne Allah su ce eh sun ga Allah da haka ake wahalar da mutane ba a wutar da su a yi watar da su a wahalar da su bakar wahala har su yadda cewa eh kun ga Allah farkon al'amari kyautula ake dandoya mutum mai batir uku din irin kyautula da ta da dogwa mai batira uku a sababbin batira Dr. Ali Abubakar ne a thaqafatul arabiyya fi Najeriya al-arabiyya fi Najeriya shi ya fara rubuta wannan wannan malamin shi ya fara yin PhD a harshen Larabci a Najeriya a masar yayi wannan littafin littafin sa da PhD to da yazo yana batun yadda ake yin tarbiya ta sufayi sai ya faɗi irin wannan yace za a sa mutum a cikin ɗaki a ba shi wasu rundai ya yi ta yi a hana masa ruwa da abinci ya yi kwana da kwanaki ya galabai ta ya yi wata kullum ana danna masa wajen cocilan mai ba su abin ba a dalla masa da tafi abu da ya ce ka gani ya ce ina eh, na gaji an dallo mu ko kira a ce da sauransa a koma a mai da shi sai ya ci bakar wahala ya ce eh ya gani mai ka gani ya ce Allah sai ya ce to yayi hukumi da ya rubuta wannan a nan garin a gidan wani mai kuɗi aka yi mutum aka ce a je a kashe shi ya zai zo ya kula a nan garin aka wani Dr. Ali Bakar mutumin Zariya mutumin Zariya to shine fakila lahu sai aka ce shi Abdul Qadir kaifa alimta annahu shaytan yaya kasancewa shaytan ne ya aka kafanci shaytan ne ba Allah din bane qala bi qawlihi li halaltu laka ma haramtu ala gayrika ai maganar da ya gaya mu yace na halatta maka abinda na haramta ma wani wannan magana ta sa na gane eh lalle shi dan wa qad alimtu ni kuma ina da ilimi anna shari'ata muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsaq wa la tubaddal bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam babu ko nafsi a ce ai shafe wani abu na shari'a manzo Allah babu ba a canza shari'ar manzo Allah bayan wafati to ya kuma za a zo a ce mun an canza ni an halatta an halatta mu abin da yake haramun akan wani kaga kenan an canza mun ni shari'a din kenan ni da sani a ilimin da nayi wannan ba zai yiwu ba Wani annahu qala ana rabbuka kuma da ya tace ce ni ne ubangijinka rabbu yi amfani da shi walam yaqdir an yaqula ana allah bai iya cewa ana allah ba bai yi amfani da kalmar lafzul jalala ba bai iya wannan ba saboda duk shaidanansa ya san girman wannan sunan ya iya mankewa sai fa ko fir'auna da Allah ya kai so mana magana su ba inda yake cewa ana Allah sai ta ana rabbukum a'la rabbu yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma ba inda yake ana Allah lafazi ne kamar yadda malamai suka lafzul jalala a cikin sunayen ubangiji a babin sunayen ubangiji shine mafi girma ka ba kowane shaidani bane zai iya fitowa ce ni ne Allah to nan za ka san cewa idan malami ya ɓace sai ya ɗan shedan shedan kamar yadda Allah ya gaya mana labarin wasu alaihi naba allazi atainahu ayatina ba minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ce fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya dinga bin sa maimakon shi ya zama mabiyin shaytan sai shaytan ya zama mabiyin sa to duk wanda ya zama Allah ya bashi ilimi ya fandare to karshe sai shedan ya dawo ya zama ɗalibinsa to shi yasa sai ga irin waɗannan su suna iya ƙarfin halin da wani musu zai ce shi ma Allah ne ne ya amfani da kalmar lafazin jalala abinda shedan ma ba zai iya ba fir'auna ma bai iya wannan ba shine ashe Abdul Qadir ce wali annahu qala ana rabbuka ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا بفداك با ومن هؤلاء من اعتقد daga cikin waɗannan akwai wanda yake ganin yake ɗaukar annal mar'iyya huwa Allah abin nan da ya gani eh Allah din ya gani wa sara huwa wa ashabuhu ya'taqiduna annahum yarawna Allah fil yaqaba sai zama shi da mabiyansa shi da almajiransa suna da aƙidar cewa suna ganin Allah ido da ido wa mustanaduhum ma shahaduhu hujjar su abinda suka dinga gani din nan su ga haske su ga wata halitta babba su ga wani mutum butumi ibnu taymiya yace wa hum sadiquna fi ma yukhbiruna bihi yace eh gaskiya suka faɗa sun gani din abinda suka ba da labari sun gani eh sun gani walakin walakin lam ya'lamu anna zalika huwa shaytan amma ba san cewa shaytan suka gani ba wa za qad waqa'a kaseeran bi qawa'if min juhal al-ubbat haka ta faru ibn taymiya da sautari ga jama'a da dama na jahilan masu bauta يظن أحدهم أنه يرى ta'ala تعالى بعينه في الدنيا Ɗayansu su ɗora tsammanin cewa yana ganin Allah da idonsa da ƙwaya idansa a nan duniya لأن kafiran منهم ma ما ظن أنه الله saboda da dama daga cikin sun ga abin da suka yi tsammanin Allah din wa inna shaiɗanin huwa shaytanun alhalin shaytan gani wa kafirun minhum ra'a man zanna annahu nabi da dama da cikin su akwai wanda ya ga abin da yi tsammanin annabi ya gani wani wani annabi ya gani aw rajulun salih ko kuma wani bawan Allah na kwarai aw al-khadir ko kuma annabi khadir ya gani wa kana shaytanan alhalin ya gani saboda jahilci ya kasa tantance cewa wannan abu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba bayan mutuwarsa bayan rasuwarsa bayan ya koma ga ubangijinsa kuma ya gangan jikinsa ta fito ka gan shi wa da sabata fi sahihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin littafi a cikin kamar da yake cikin littafin bukhari da muslim annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami wanda dai ya ganni a cikin bacci fa qadra ani haqqan haqiqa ni ya gani fa inna shaytan fa inna shaytan la yatamassalu fi surati shaytan baya iya fitowa ya ganni ya baya iya fitowa yayi ya kwata yayi ya kwatanci surata yayi kama da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda ya gansa a cikin bacci shi ya gani sai sai shaytan baya iya fitowa a cikin sa wannan ta sa malamai suka ce in ya gan shi a cikin surarsa kamar yadda ibnu sirin yake faɗa bukhari ya kawo wannan ibnu sirin ya in ya gan shi a cikin surarsa mutum ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sifofi da kamanni da aka wasafta manzon Allah da su to hakika ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin shedan ko da zai iya fitowa ya yi ƙaryar shi annabi ne shi manzon Allah ne ba zai iya fitowa a cikin kamannin manzon Allah to in har ku za a ga mai kamanni na a cikin mafarki to ni aka gani maganar manzo Allah ta karshe fa inna shaytana la yatamassalu fi surati ya nuna yana iya fitowa a cikin wata kamar ba ta manzon Allah ba yayi ƙarya ya ce shi manzon Allah ne amma ya fito a cikin kamanni na manzon Allah wannan ba zan yi ba saboda haka in kai mafarki ka ga wani baki titirna ya ce maka ne manzan Allah ne kawai ka san cewa ka gani ko ka ga wani dan da kurkushi ya ce maka shi manzan Allah ne to kai ma ka san wa ka gani a nan garin aka ce wanda aka aka aka nuna aka nuna hoton wani mutum kato baki baki irin kato mara kan halitta aka ce wanda ya gan shi ya ga manzon Allah in eh, kun gan shi kun gama gan wani daga cikin malaman sufayen har kuka yi yace kuma yanzu haka zamu ci mu dinga cin mutuncin manzon Allah a duba mutum bakin irin kato a ce shine manzon Allah a yi magana ko mu ce mu masoya manzon Allah mu Muhammadawa ashe akwai girma manzon Allah a cikin wannan mutumin da ko ɗa da za ka haifa ba za ka so ya kama da shi ba amma sai ka dube shi ka ce wai shi ne manzon Allah in an gan shi an ga manzon Allah to kaga yana akwai cin darasi manzo Allah yake fa inna shaytana la yatamassal bi shaytan baya kama da ni ba yadda za a yi fito kama yayi kama da ni fa hadha fi ru'yatil manami wannan magana annabi yana yin ta dangane da mafarki bi anna ru'yata fil manami takunu haqqan domin mafarki yana zama gaskiya wa takunu min ash-shaytan kamar yadda takan iya zama daga shaytan na Allah an yatamassala bihi fil manami sai Allah madaukakin sarki ya hana shaytan ya fito a kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin barci. don haka wanda duk ya ga manzon Allah yace yayi wanki ya ga manzon Allah ya ta ganshi to sai yayi bayanin a sifofin da ya ganshi da ya faɗi irin sifofin da malamai suka faɗa a cikin littattafan shama'il mai kaza mai kaza mai kaza eh kaga manzon Allah wannan ajil bushral mu'min bushra ce ta cewa kana kan tafarkin ka wa amma fil yaqadati fala yarahu ahadun bi aynihi fil dubu amma a ido da ido a fadake babu wani wanda zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idanuwarsa karara a nan duniya faman zanna anna al-mar'iyya huwa al-mayyit domin haka ne sahabbantaka ba za ta kare ba kenan da ai sahabi wanda ya ga annabi yana da imani da shi musu akan bil ijma karnin sahabbai ya kare to in har ku an ce wani shi yana ganin manzo Allah karana to kaga zama sahabu. wanda ijma'i da malamai suka yi tun karni na farko har zuwa yanzu ya an rushe duk an rushe domin za ka ga a cikin littattafan wasu suna faɗar cewa akwai wasu waliyai wanda su ko da yaushe cikin arba suke da manzon Allah ido da suke da manzon Allah ko da akwai wanda yace shi da an sha sha makance masa manzon Allah daidai da kintawar ido to ba zai lissafa kai cikin musulmi ba wani wali ne da ake kira Abu Abbas al-Marsi ai sai ko ya faɗi haka la hujibat anni ru'yatu النبي صلى الله عليه وسلم ainin عين ما عدت min المسلمين muslimina ma'ana shi ko da wanda lokaci cikin arba yake da manzo Allah baya kinta idan baya bacci ba kaga a bisa ga wannan magana shi sahabi har ma ya fi wasu sahabban ba wani sahabin sau ɗaya ga manzo Allah wani sahabin daga ne sai an goshi kan kan raƙumi a hajjatul wada wannan ne ya tabbatar masa da zama sahabi to amma wanda zai ganshi duk wato duk abin nan 24 hours yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam idu da idu kaga wannan ai yafi ma su sai da abubakar dan suna tafiya gida su yi bacci sai ka shigari su dawo shi ya fi su ma kaga wannan duk ya ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwa shi ya sa mai kashful kafa al'ajnuni wani malami ne mai kashful kafa wani rubuta littafi kashful kashful kafa ya tattara hadisai da suka shahara a bakunan mutane ta yi su zama sahihi ta yi warwa sahihi ba za zama ma marasa kyau a farkon littafinsa sai wata gabatarwa wannan gabatarwa da ta yi littafin littafin nashi wannan gabatarwa in ka karanta ta in ka yadda da abin da ya faɗa kawai ka je ka littafin ba da amfani Ga shi littafi ne ya tattara hadisai wannan hadisin ya ce sahihi wannan ce da wannan ce maudu'i wannan ce kaza kowanne na faɗan matsayinsa kaga abin da mai kyau to amma da ya zo gabatarwar littafin sai ya ce to kamar yanda الشيخ الأكبر ابن عربي يفعل tana yiwa hadisi duk malaman duniya ta haɗu akan sahihi ne amma ta hanyar kashafi ka gane ba sahihin ba tana yiwa hadisi duk malaman hadisi su yi ijma'i su haɗu akan cewa ƙarya aka yi maza Allah ta hanyar kashafi ka gane ba ƙaryar ba ke sahihi ne maza Allah ya faɗa saboda su waliyai akan iya musu kashafi su ga zan Allah ido da ido sai ku tambaye shi hadisin nan da yake Buhari da Muslim wanda aka yadda da shi ana ta karantawa wai ku ka faɗa ku ce ban faɗa ba kaga shi wannan waliyi shi ke kenan wannan hadisi a ya samu wani hadisin da malamai gaba ɗaya sun yi kwanjemin da an ce dan jabu ne amma gano waɗanda suka yi aika aika an kira su da sunayen su an ce wane ke yake kira ne to amma sai wani ya samu ta hanyar kashe sai su zai ga manzo Allah sai ce kai kafa kai wai hadisi kaza ko ba kai ka faɗa ba ki ba faɗa bana shi ke nan sai ga zama sabibi to kaga in ka yadda da wannan me amfanin littafin tunda dai zai ai ta sahihi ne kuma ta hanyar kashafi ashe ma ba sahihi ba ne ai ya cewa mawdu'i na ƙarya ne ta hanyar kashafi kuma ashe ma na gaskiya ne kaga duk abin da din ya ya zama jita jita ne kuma kama kame sai ka yar tsara ba masu kashafi kai in ka samu hadisi sai ka san gurin dan kashafi to kaga an rushe ilimi gaba daya duk wannan mustalahul hadith darh wa ta'dil duk wannan wagagen da tafai da malamai suka yi aka yi ta tara su bukhari suka yi muslim suka yi abu dawud da sa'i tirmidhi aka zo aka yi littattafan jarhu wa ta'dil ibnu abi hatim yayi al-uqayli yayi ibnu adi yayi eh, wane ne yayi ga sunan manya manyan littattafai wani sifili 30 wani sifili sama da 30 kaga duk gaba daya a gurin dan kashe ba ba su da amfani sun ga amfani. ka gama kwakwale kwakwalenta ka gano hadisin ba sahihi bane shi kuma ya gano sahihi ka gama kwakwale kwakwalenka ka samo maganganun malaman da aka yarda da su shekara sama da shekara dubu sun ce kaza ka kawo maganar dan kashe ya rushe ka kawai ya ce maka ya gama dan Allah har ƙarya suke yi sai wai su yi ya ce shi ma yana sa hadisi ta hanyar kashe amma kuma ya zo ya mana littafai yake abin nan yake faɗar hadisi da ihi kaza kaza sai yake ta kashe fi kawai banza Allah ya gani ya yi mana littafin musalahu tadribin rawi ya har zai mana training akan ya zamu gane hadisin manzo Allah idan har ta kanyar kashe fi ake ganewa sai mana training ya zamu zama masu kashe fi ba ya za mu gano ya ake ta tafarki da ilimi a ranar hadisi sai kawai ya gaya mana ga tafarkin da ake yi ka zama kana samun mukashafa mukashafa da za ta zama da Allah sallallahu alaihi wasallam ba mukashafa ta ilhami ba akwai mukashafa ta ilhami wanda ake iya samu ta cikin bayan Allah amma babu kuma wani ilhamin da za a gabatar da shi akan wani abin da yake na ilimi babu shi hatta mafarkin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai gaba daya irin su Imam nawawi da sauran su sun faɗi kaidi cewa duk abin da zaka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce a cikin mafarkin sai baka wani abu to ka zo kai tantaya da shi daga abin da ya bari na sunnarsa wannan shi aka umarce ka ka dauka wa Allah da shi ba abin ka gani a rikici ba to shi ne ibnu taymiya yace fala yarahu ahadun bi ainihi fi dunya babu wani wanda zai gan shi da idan sa kwarar a nan duniya kamar zanna annal mar'iyya huwa al wanda duk zai ga wani yace wannan da ya rasu shi ya gani fa inna ma utiya min jahili jahilin sai ya ja masa haka jahilin sai ya ja masa wannan akida ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان shi yasa ka gama karatunka ba za ka samu wani sahabi ba ko wani tabi'i wanda ya yi da'awar shi ya ga manzon Allah ko shi ya ga Allah da sa ba za ka ba duk abin da za a yi kuma sai maka sai da ake wali wali kaza wali kaza wali amma a ce maka sahabi kaza gashi ya inganta ya yi da shi ya gama zan Allah bayan rasuwarsa babu wannan ka duba irin rikice-rikicen da aka yi aka zubar da jini tafai suka yi yaƙi a junan aka yi kashe-kashe amma ba wanda ya yi da'awar cewa ya ga manzon Allah ya ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya a bar juna inda manzon Allah yana bayyana bayan rasuwarsa ya bayyana ga mutane to da yayin da aka samu rashin jituwa ko rashin fahimta tsakanin sayyidina Abubakar da 'yarsa na na Fatima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatimatu Zahra akan batun dukiyar fadak da manzo Allah ya bari tace a ba su sai da Abubakar yace wannan za abin nan da manzo Allah ya bari su annabawa ba a gadan su ba a gadan إن إنا نحن anbiya la لا ma tarakna fa huwa sadaq mu jama'ar annaba ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne sai da ya ce wa na ji mahaifi ya faɗa haka ta tafi a fusaci da manzala yana bayyana waɗannan su ne min ahabbin nasi ko ahabbin nasi ilaiki ba wani wanda zai ce Allah ya fi shi sama da yadda yake son sayyidina abubakar ko sama da yadda yake son yarsa na da fatima babu wani wanda zai yi wannan da'awar to amma ga abin da ya faru da sai manzo Allah ya bayyana ya hada ce to ke na faɗi ma ai na gaya ba? a sai ki haƙuri amma ba yi wannan ba har sai daga baya dai daga baya ta huce daga baya ta huce aka zo aka samu rikici tsakanin sayyidina Ali da Muawiya aka yi ta tafka yaki dubunnan mutane suka rasa rayukansu kuma cikin musulmi amma manzo Allah bai bayyana ba ya ce a wani ke da gaskiya abin shi wani baka da gaskiya ka hakura ba a samu wannan ba da rikici da ya faru tsakanin sayyidina ali da da da kuma aisha aka yi waqatul jamal inda aka kashe mutane da dama amma manzo Allah bai fito ba ya ce ya kuke faɗa ya wane yake da gaskiya kuma wane kai kace da za ta mishi ba to da yana bayyana a wancan lokacin ya kamata ya bayyana a ce su waɗannan tsarkakan mutane da suka fi kowa daraja a kundin tarihi ba a taɓa yin mutane kamar su ba a ce su ba su samu wannan falalar ba sai wasu ne a yanzu su suke ganin manzon Allah din yana gaya musu kaza da kaza da kaza da kaza shi ne abin da za su yi kada su yi kaza tun daga nan za ka san cewa wannan aqida ba aqida ce ne kyau shi yasa ibnu tabiya ce wani haza lam yaqa mithlu haza li ahadin min as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan shi yasa irin wannan bai faru ga wani daga cikin sahabbai ba bai faru ga wani daga cikin tabi'ai ba babu wani tabi'i wanda ya taɓa yin wannan da'awa su Imam Malik su Abu Hanifa su Shafi'i su Ahmad duk bisa doran ilimi suka gudanar da al'amura babu wani wanda ya da'awar cewa jiya manzon Allah ya ga ya hatta manzon Allah jiya zai tafi gida manzon Allah ya ga masa wani amsa Malik zauna yana ta tace mu da ilimin sa ya ce a goge wannan gobe ya ce a goge wannan wani ma ya zo bako ya ruɗe shi ya ba shi hadisi daga baya gano shi hadisin ba su da kyau duk waɗannan abubuwa ta hanyar ilimi ake ba babu wanda ya taɓa da'awar shi manzo Allah yake haɗuwa da shi ido da ido yana miƙa masa ya bashi amma a ce an ga wannan an ba wanda yake ya karɓo salati wanda yake ya karɓo kaza wanda yake ya karɓo kaza wanda yake ya gamu da manzo Allah yake rike salatin nan wanda yace rike ɗarikan nan to kaga anan duk ana muna fifita kanmu ne ko muna fifita wasu tsare ku da suka zo bayan bayan bayan baya akan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gada suka gada ke muna fifita waɗannan akan an yi magana ko muke biyu Muhammadawa ta yaya Muhammadawa za su zama haka saboda haka ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abu farko shi ma kuma ka gan shi a bisa sifa da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da ita a lokacin ne ka gan shi haƙƙan ka gai shi a wata sifar da shaidan ba zai iya bayyana a cikin ta ba malamai sun yi magana doguwa akan abin da ya shafi mafarki da kasa hujja da mafarki da idan ka gaba za Allah din a cikin mafarki amma kana ganin shi zuwa maka baya ya kale ka me ya kenan ko zai yi ba kai yi mafarki ka gai shi da sifa irin tashi da kamala irin tashi akan farin doki amma yana ganin ka kawai sai ya saki da linzamin doki malai ya fita abu kana ya rasu da ya rasu da ya zai tsaye ba sai ya zai ke da to duk irin wannan malamai sun yi magana akan irin wannan in haka ta faru ko lafiyar ta kuwa to Allah ya mana ta tar da ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a gurguje ga wani yana cewa shi da kansa shekara goma baya da suka wuce a unguwar ɗan dago ya ga wani wanda ya ce wa ɗan uwansa ya Allah shi kuma wance ya ce na'am ya Allah wato ya kira shi Allah shi ma ya ansa shi ma ya kira shi Allah wato shi a gabansa akwai wannan abinda shi abinda shi ɗan ba zai iya yi ba wani kuma yake cewa malami na akwai lokacin da na ƙaurace wa mutane a lokacin yana sufi shi ba da ya ƙaurace wa mutane yanzu dai ahalin sunna ne to malami na akwai lokacin da na ƙaurace wa mutane ba na karatu sai ibada sai yawan ibada sai dai ya aka ce da ni ya kai bawa na me kake so a rayuwarka sai na ce babu abin da nake so sai na yi aure in haifi waliyu sai ka kare kare kare ko da karamin masu abin nan na tafi daga nan sai na farka daga nan kuma sai ibadar ta wata koma baya sai na fara jin nima ai na zama wani waliyu ta kaga ya nasara da ba sai ya raba shi da ibada tunda ma ya tsaura cewa ilimi ya samu kafa sai shigo da wasu yasunsa har ya kafa da shi sai dai na sai ya fara rage ibadar inda yana da shi ma zama wali da ba da kun da zama ya yi shi ke haifa wadi ko to a yanzu ka shigo sunna da imaninka ka rika sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ka samu da saka ta hakika ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa lahum alladheena amanu kanu yattaquna gargadan imanin ka karfin imanin ka gargadan tsoron ka ga Allah gargadan wani saka saboda haka duk mu'mini taqiyi wali duk wani mu'mini taqiyi to wali duk da cewa su wadancan sun ce wannan walittaka ce ta gama gari domin tun da ita Allah ya faɗa ya ba ta ita muke nema mu ba ma san wacce take ba ta gama dawa a je ba ta gama dawa mu ta gama wurin muke Allah ya Allah dina amanu wa kanu yattaqu ya kuma fati lahum al-bushra har zuwa ƙarshen aya akwai waɗanda suke da awar ganin ruhanai ya ku salihan aljami. shin haka zai yi ai duk abubuwan da muka faɗa mun faɗi cewa zai yiwu zai yi Allah madaukakin sarki ya sa ka gaisu sannan ba wani abu bane dan ka gani amma kuma ganin su din ba wai shi zai sa ya zama wani abu kuma a zo ana bai ta maka ko kuma ana tsaya maka dole ne gaskiyar da ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa na goshi lokacin da ya Isra'i wannan magana ce a cikin sahabbai a wanda suka faɗa amma daga cikin sahabbai akwai wanda suke inkari irin sai da na Aisha abin zan shi ya rawaito hadisi wanda yake kat na da wannan yana cikin sahabbai muslim da sauran littafai an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ubangiji ce nurun anna arabu haske ne sai ya zan bai shi saboda ka ya ga haske amma ya ga a wata riwaya nurun urahu an nuna min haske amma ya ga ubangiji ba wannan hasken ta tu'a saboda ka wasu malamai abin da suka takaita akan cewa ya ga haske amma bai ga ubangiji ba a sifar ta ubangiji ranar gobe ba mu mumine za su ga ubangiji duk ne za su ga ubangiji kafirai su ne za a yi wa hijabi daga ganin ubangiji wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira na haske da ubangiji ya nuna masa amma ya nuna masa zatin sa shine magana da ake kamar yadda lokacin da annabi Musa ya nemi ya gan shi kenan tarani wa lakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa qarra al-jabal Allah ta ga tajallinka akan dutse sai dutse ya warda shi ganin da dutse ba shine ganin sa da Allah ba Eh, kaga matsala ce ku lafiya tsakanin malamai amma hadisin Abu Dhar shine hadisin da zai ga gaddama yana da cikin sai muslim Allah ya mu dace na da eh, rahani ne zai ba kama gari ba wani ba wani rahani ne zai ba ya za ka taba ita rahani ne ai na sun yi magana a wancan satin duk wannan masu rukuya din suna cin kuɗin jama'a dan damfara dan damfara ne wasu su kuma har za su ci wasu ta duba ta yi da wani ita ruku yana addu'a yadda ka san ba a haramta maka kai addu'a ba kai a matsayin ka na musulmi mumini to haka nan ita ma ruku kalmar ruku sun tana nufin addu'a to dan san da yasa addu'a sai wani da wani ne aka dauka shi kadai zai iya yi banda wani banda wani banda wani dukkan wannan da yake da wata matsala ta aljanu kana iya ka karanta masa alqur'ani kana iya ka karanta masa alqur'ani kuma cikin ka iya karatu alqur'ani in ka iya ba nemo wani abin da ake bukata a nan shine ka kirjaji salaha ta wanda za ka sa mutum ne salihu ne tsoron Allah ne ta dawa ne bin dokokin ubangiji ne ibada duba da wannan shi zai sa ka zaɓe shi ka fifita ko a kankin kanka da sauran wasu mutane wannan ita ce za ta ka fifita shi amma shi ma ba ya mai da wannan sana'a babu wani sahabi da ya mai da rukiya sana'a ibnu taymiya yana da yana yana yin rukiya yana yin rukiya da yawa ibnu qayyim yana yin rukiya da yawa ya sha ba mu labarin rukiya daban daban daban daban da ake ibnu abin da ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ya sha ga mana halartar rukiya da ibnu taymiya yi yace akwai wani da da ibnu taymiya ya sa aka kawo abin nan aka aka da aljannin da ya shiga wani wani wani ifriti ne wani tauran aljani ne mai taurayewa ibnu taymiya ya sa aka yace a zo da sanda aka zo da wata sanda sanda aka aka ibnu taymiya ya sifanta abin sanda aka zo da ita yace ibnu taymiya yace a gabana aka dinga dukan mara lafiyar nan a wuya dukan da ne za mu yi tsammanin mutuwa zai in yi tayyiya ce a lokacin aljanin ne to a wannan lokacin shi ne yake zai fita sai yake amma zan fita don girmama ka ikraman laka yake ba na so ka fita don Allah don Allah za ka fita ba don nuna ba amma da akwai wanda aka ce shi aljanin na tsoron shi ke shi tsoron shi ke bi ba sun ji labarin ma za a gayyato shi sai su ba. Duk kashe ne wata safafa. to ne daga baya daga nan sai sai mutumin ya dawo hayyacinsa sai ke cewa a hadara ne inda shan waye ya kawo ni gaban malam waye ya kawo gaban malam aka ce duk wannan dukan duk wannan dukan da ka sha ce a ah, har duka na malam ce mai na masa yadda ke ni ka ga bai ma gida alamar da gida to wannan lokacin da aka tabbatar da cewa eh iskokan aljanun ne domin akwai wani lokaci mushkila ce nafsiya ba ya aljanun bane psychological problem ne zai zai rukuya akan an kai masa wata matsala ta aljanu ko ba aljani bane wani ne damuwa damuwa har ka sa wato kwakwalwarsa ta fara ruwa ba yi da alaka wani alaka da aljani to irin sa kuma sai ka je ka samu an zane shi an zane shi jikin sa yayi burtub burtub in mai ne yake cewa ibnu sai yake cewa idan ana dukan waɗannan da aljanun suka bi ana duka aljanun ko asar baya bayyana a cikin wanda ake duka ba a ga ko alama ta gashi ko jikin shi ya fashe amma ka je ka ga yadda ake ake dukan mutane wani dukan nan da zai sha shi zai sa ki a dakata a dakata ya wari wani psychological problem ne ba ya da alaka da aljanu mace ce saboda lalata ta yi kasa zaman aure duk wanda ta aura saboda ba ta samu kyakkyawar tarbiyya ba sai ta yi ya a take ta ya ta ce matsala aljanu da hankalinta da komai sai a kasa a kasa a gaba a dinga dukanta to dan wanda bane za ta ce a tsaya ta wanki ba to kaga waɗannan da jahilci suke kuma kaci ake samu a ba su kawai su akwai wanda ake su duka ne akwai masu karatu su ai akwai wanda su kawai su kawai kawai su sanarkan mutane ayar ita ce aka ware na dukan sai na tuntafiya dan ya nuna maka da ilimi yake abu kada ka je wani gurin da ba da nasu nunan da ilimi yake kaga dokar ba ga irin itacen da ake ci saboda haka rukuya addu'a ce addu'a kuma an fi tunanin a same ta an fi tunanin karɓuwarta a hannun mutumin da yake sali shi yasa a lokacin ake zuwa da rukunin yau. amma kun taɓa jin ana tarihi shi aka ce sana'arsa rukuya in ma ba kana karanta ba ka zo irin wannan ba ma za ka san yana yin rukuya ba Kawai da salaha ta mutane suke zuwa wani lokaci ibn taymiya wani lokaci annabiransa shikenan wannan sai take rubuya har aka zo aka yi mata gine-gine aka buɗe shaguna aka yi kayan bin aka sa ta tallace a gidajen talabijin da rediyo addu'a fa wannan addu'ar ita ce duk aka yi wannan abubuwa wasu ke fatan ma a samu matsala ta aljanu saboda su samu kaskola aka bai da rayuwar mutane gaba daya ta koma kamar kawai aljanu ne suke sarrafa rayuwar mutum da zarar yayi kwana biyu baya su sun sai aljanu sun sa masa hannu cikin lamarin sa ko ya gaza a gurin mai rukuya a zo shagon a rukuya ko ba a ciniki ba a riba ba a faduwa sai da sa hannun aljanu eh sai sa ba hannu ka faɗa sun cire ka riba mace ta ki zaman aure saboda rashin kirkinta da miyagun halayen ta ake aljanu gaba ɗaya aka mai da aljanu su suke sarrafa rayuwar har muka kusa mu koma fadar Allah wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa min ra'a muke neman mu ƙara wa aljanun ma jiji da kai ai ba haka ake ba mutum nawa kuka ji a zamanin manzo Allah amma farjiya akwai rashin lafiya wacce suke rashin lafiya ce normal akwai rashin lafiya wacce cuta ce ta abin nan damuwa ce take kawo ta wani ma mafarki ya sai tashi a firgici a ɗan nukar da shi lokaci kaɗan sai sai sai abin firgici amma sai a je da shi a biya kuɗi ba kodan kuɗi a kai shi gaban wasu gardawa wanda wasu ko sallah ba ta yi dai su da za su yi addu'ar aljanna saboda haka dole ne ko meye sai an tsaya an karatu shi yadda yake a kuma ku yarda ko meye ya zo sai an samu kasa gari a shi ko meye ne idan shi ka kan musulunci kan an da yadda dankara a cikin sa to ina ga wani fashi naka in ba da aula a nan Allah ya tsare shi sallallahu alaihi wa sallam ala